ezekiel Sura ashirin da hudu Tukunyar dahuwa A shekara ta tara, a wata na goma, a rana ta goma, magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, ka rubuta wannan rana, wannan rana, domin sarkin Babilon ya yi ƙawanya wa Urushalima a wannan rana, ka faɗa wa wannan gidan ’yan tawaye wani misali ka kuma faɗa musu cewa, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Ka sa tukunyar dahuwa ka sa ta a kan wuta ka kuma zuba ruwa a cikinta; ka sa gunduwoyin nama a cikinta, Dukkan gunduwoyi masu kyau, cinya da kafaɗa, ka cika ta da waɗannan ƙasusuwa mafi kyau, ka kama mafi kyau daga cikin garken, ka tara itace a ƙarƙashinta saboda ƙasusuwan, ka sa ta tafasa, ka kuma dafa ƙasusuwan a cikinta, gama wannan shi ne abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa. Kaito birnin nan mai zubar da jini, ga tukunya wadda take da tsatsa, wadda tsatsarta ba za ta fita ba, ka fitar da shi gunduwa gunduwa ba tare da jefa ƙuri'a a kansu ba, gama zubar da jinin yana a tsakiyarta, ta zubar da shi a dutsen da yake a fili, ba ta zubar da shi a ƙasa ba, inda ƙura za ta rufe shi, don a zuga hasala a kuma yi sakayya na sa jininta a dutsen da ba a rufe ba, saboda kada a rufe, saboda haka, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Kaito birnin nan mai zubar da jini, ni ma zan jibge itace da yawa, ka tula gumagumai ka kuma kunna wuta, ka dafa naman da kyau, kana haɗawa da yaji, ka kuma bar ƙasusuwan su ƙone, sa'an nan ka sa tukunyan nan da babu komai a kan garwashi. sai ta yi zafi har darmarta ta yi jawur domin dattinta ya narke, tsatsar kuma ta ƙone; ta gajiyar da dukan ƙoƙari, ba a fidda tsatsar nan mai yawa ba, kai, ko a wuta ma, yanzu ƙazantarki ita ce lalaci, domin na yi ƙoƙari in tsabtacce ke, amma ba ki tsaftatu daga ƙazantarki ba, ba za ki ƙara yin tsabta ba, sai hasalata a kanki ya kwanta, Ni Ubangiji na faɗa. Lokaci ya zo da zan aikata; ba zan janye ba, ba zan ji tausayi ba, ba kuwa zan bari ba; za a hukunta ki bisa ga hali da ayyukanki, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. Matar Ezekiyel ta rasu Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, da farat ɗaya ina gab da ɗauke abin da idanunka suke jin daɗin gani, duk da haka kada ka yi makoki ko ka yi kuka ko ka zub da hawaye; ka yi nishi shiru. kada ka yi makoki saboda matacciya, ka naɗa rawaninka ka kuma sa takalmanka a ƙafa, kada ka rufe sashen fuskarka daga ƙasa ko ka ci abincin da masu kuka sukan ci. Da gari ya waye, sai na yi magana da mutane, da yamma kuwa matata ta rasu, kashegari na yi yadda aka umarce ni, sai mutane suka tambaye ni suka ce, Ba za ka faɗa mana abin da waɗannan abubuwa suke nufi a gare mu ba? Sai na ce musu, Maganar Ubangiji ta zo mini cewa, Faɗa wa gidan Isra'ila, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa ina gab da ƙazantar da wuri mai tsarkina, kagarar da kuke taƙama, abin da idanunku suke jin daɗin gani, abin faranta zuciyarku, ’ya'yanku maza da mata, waɗanda kun bari a baya za su mutu ta wurin takobi, za ku kuma yi yadda na yi, ba za ku rufe sashi ƙasa na fuskarku ko ku ci abincin da masu kuka sukan ci ba, za ku naɗa rawaninku a kai ku sa takalmanku a ƙafafunku, ba za ku yi kuka ko makoki ba, amma za ku lalace saboda zunubanku, ku kuma yi ta yin nishi. Ezekiyel zai zama alama gare ku, za ku yi daidai yadda ya yi, sa'ad da wannan ya faru, za ku san cewa ni ne Ubangiji Mai Iko Duka. Kai kuma ɗan mutum, a ranar da zan ɗauke musu kagararsu, farin cikinsu da darajarsu, abin da idanunsu ke jin daɗin gani, abin da yake faranta musu zuciya, da kuka ’ya'yansu maza da mata. A ranan nan wanda ya tsere zai zo don ya ba ka labari, a lokacin bakinka zai buɗe, za ka yi magana da shi, ba ko za ka ƙara yin shiru ba, ta haka za ka zama alama gare su, za su kuwa san cewa ni ne Ubangiji.